bismillahir rahmanir rahim muna nan cikin da suratul mu wato suratul shu'ara idan ba kuma ci ba jiya mun kwana aya ta 80 da tara ko aya ta 90 daidai wa uzlafatul jannatu lil muttaqina rahma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذرفت الجنة للمتقين وأذرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فلما فمن ba إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا جدادين wato ba da bayanin kibobin allah ubangiji ne sai ya doge ya ci gaba da addu'a yan ba kumanci ba to eh, inda yake roƙon allah kada ya kunya tashi? kuma babu kunyatawa babba kama a ce baba ne zai shiga wuta ya ce wannan ita ce kunya wadda kunya mai girma ta allah wata ala ya ce wa uzlafatul jannatu wata muttaqina an ka kusanto da aljanna ga masu takawara ranar kiyama wato mutane masu tsoron allah an matso da aljanna kusa da suwa wabar allah ya sa mu cikin zata jahimu da gawo na mai gawo su kuma gawo na halakakkun mutane su ko an matso da wata jiha na kusa gare su saboda rahamaka allah ka ka sa cikin wakila lawan sai an ka ce masu aina mafuntun ta abu duna yin duniyar ina abin nan da ku haka kasance suna bauta wanda ba allah ba halayen su na kunshin suna iya taimakon ku auren na ko suna taimakon junansu wato an za a ita ce ba su taimakon junansu ba ne su taimake ku فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون فكبكبوا فيها sai aka kashe su jikci ga huskokinsu fiya cikin wuta hum da su wargawo na da masu abin da wato da shugabanninsu da sun ka halakar da suwa wajinu da ibilisa da kuma rundunonin ibilisa wato rundunonin ibilisa duka kungiyoyin halaka duka rundunonin ibilisa ne ajima'o da baki daya to bayan an sa su wuta kalu waho قالوا ya فيها يختصمون استغنى لأن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بايا أنت رسولي تسكي موتا تسكي موتا سيسنك جيران سوغا وإنام دسنك بوتا ونان دونيا sun kai musu alkawarin taimako sai ba su سوا su ba ba su ga kalu wa fiya sai suka ce suna cikin wutar nan ya fata su muna suna ta husuma da junansu tallahi kuma wallahi in kunna lalle mun kasance na fi dalalin mobili cikin bata wanda an bayyanan ne wannan magana ta suka yi da junansu suka ce lalle sun kasance cikin bata wanda an bayyanan na yaushe izinu sauyi kun da rabbi da alami na lokacin da muka daidaita kowa da da wani da ubangijin talikai saboda ya an ce ga abin da Allah ya ce to bari ne abin magana wani kama an daidaita shi da wannan kama an daidaita shi da Allah shi yasa suka ce ilmi sauyi kun da rabbil alamin lokacin da muka daidaita ku da Allah ubangijin talikai kun ga yanzu na suka nadama kuma nadama yanzu ba ta da amfani وما أضلنا وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شابعين ولا صديق حميم فلو لنا كرة فنكون من المؤمنين وما أدلنا سكا باب وان يقشيموا إلا المجرمون سيما سليهين قاكم بينزنا سنك يدشي ومن سما سليهين amma nan duniya suna ta kare su ana ta gaya musu wanda ya aza ka ga hanya ba ta kware ba ba mutumin kware na ba suna cewa a'a to sai yanzu suka magana yanzu da an ka kai wurin da gyara bai yi wa ma dole na illa almujrimun ba wanda ya batar da mu sai masu yi wa ma lana mai shafi'i ne yanzu ba mu da mai ceto saboda mai ceto duk wa'anda ka ceto wato ba ya allah ya ce man zallabi ya shawa inda buɗin labi izini babu wanda ka ceto wuri ne sai da izini ne saboda ka duk wanda ka son ceto na gaskiya da gaskiya kai yana son ceto to dole sai ya biɗa ga wanda ka ba da izini a ceto tunda allah ya ce ba mai ceto sai da izini ne to wanda duk ka son ceto in dai ceton gaskiya na to sai ya biɗa ga mai ba da izinin nan don iya ba da izini za a cece ka in bai ba da izini ba za a cece ka ba to sun nemi ceton ga wani wanda ba shi da shi ba kun bai iya ba da izini ne saboda haka shi na sai ba su gama ta ceton nasu ba suka ce fa malana min shafi ini yanzu ba mu da masu ceto kamar wanda muminai suke da masu ceto wala sadiki yanzu ba mu da wani sadiki wato masoyi a ba mu da wani aboki hamimin masoyin gaskiya ba mu da shi

ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم آه سكتي ولو أن لنا كرة عند ينا يوا أتي مداو دنيا ونكون من المؤمنين دا من زما أبنا cikin bayi muminai inda yana yiwa mu dawo duniya wallahi da waɗanda shugabanni ba mu koma bai su da Allah kaɗai za mu biya to amma wannan duka nadama ce lokacin da nadama ba ta da amfani Allah ya ce inna bi dalika la ayatan lalle cikin wannan akwai aya wa ma kana aktaruhum mu'minina kuma yawan su ba su imani wato duk mutanen da Allah ya halaka a cikin wannan sura sai ya ce wa ma kana aktaruhum mu'minina mai yawan su ba su da imani saboda in mai yawan mutane sun zama na kwarai to alherin su zai shahi yan kaɗan waɗanda an miyagu cikinsu idan mai yawan mutane sun zama miyagu to su zai shahi na kwarai 'yan kaɗan waɗanda a cikin su wannan shi yasa kun ka gajiya jiya karatunmu annabi musa ya yi ɗemuwa kuma har ya mutu cikinta da shi da annabi harunu duk da yake su mutanen kwarai na zaɓa, zaɓaɓɓen allah ne saboda aka sarhun wato mahi yawan mutanen ba masu imani na ba shi yasa da azabar ta zo sai ta shahi 'yan kaɗan masu imanin da a cikin su. to Allah kai maka roƙo da asma ya kalhusuna kullun Allah ka taimaka mana ka kare mu daga sharrin zukatan ka kare mu daga sharrin shaidan, ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Kullum roƙon ka maka Allah ka ƙara mana imani da lahiya inna rabbaka lalle Allah ubangijin kala huwa azizu shine mabawayi arrahim mai rahama ya rabbana ya aziz ya rahim ka ya mana ka gafarta mana dukkan gurabban ka ba mu izza da buwaya akan mashiyanmu ka taimaka mana allah ka rinjayar da mu a kansu ka zaunar da mu lahiya ka haɗa kan mu ka haɗa kan malumanmu allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malumanmu ka kare mu ka kare su ka sa aljanna mu ya allah ya aziz ya rahim kallabar kauman nuhin كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح لا تتقون كذب قوم نوح المرسلين متانا أن نوح سن قرية منزلي ومن قرية بدا قرية دكني saboda haka mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni don sun karyata annabi nuhu iz qala lahu iz qala lokacin da dan uwansa nuhu yake ce musu ala tattakuna ba za ku ji tsoron Allah ba ai ma'ana ku ji tsoron Allah inni lakum inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين mutanen nuhu da an ka aika annabi nuhu zuwa wurinsu alaihi salatu wassalam wato ya ce musu alatattakun ba za ku ji tsoron allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo allah nake amintacce zuwa gare ku jama'a fattakullaha ku ji tsoron allah wa addini ku yi min ɗa'a. wa ma a salukun alaihi min ajiyar nima ban tambaye ku wani jinga ga wannan aiki ba wato annabawa suna kakkaɗe kansu da an jinga saboda abin na an ce man nuziya a habibahu ba daɗa hu. duk wanda aka jayayya da shi ga masoyi ne to kiyayya ce da ya ɓoye cikin zuciya za ta bayyana to ita dukiya kowa na son ta saboda kun gani wato ba a ba da yadi sai an ba da kuɗi ba a ba da masara sai an ba da kuɗi bale shinkawa eh ba a ba da nama sai an ba da kudi da bale kihi eh duk waɗanda abubuwa da kun gani kayan rayuwa da sai da kuɗi a kai su to kowa na son kuɗi kamar ganin mutum a wabai son kuɗi kada yana ta aiki alheri da yi na shi kai karin zuciya ta yana ya amma duwa da kaka son kudi yana son su saboda haka shi yasa annaba ka kakkaka kansu ga wannan suna a muwa abin na wa ma a salukun alaihi min ajiyar ni ba ban tambaye ku jinga ko ɗari ban ce ku bani ba ya kafa kawai ku zo ku saurara ku ji abin da allah ya ce ku yi aiki da shi don kana jayayya na mutum a kan abin da ya kaso a faɗa za ku yi saboda ka ku ba ku gani yanzu kama mu abin nan mutanen oki misali wato yana nihi mutanen cikin gari za ku ga mai yawa in kun ka ki ci tsakanin miji da mata ko inda alkali an ka mai yawa tambaya ta gari ta ce a bata kuma haƙƙin tana da za a ɗaura aure sai da an kaci cinta da shanta bishina ga wayan ka kaci kayan ta to amma saboda tana tambaya in baka kawo ba ta dafawa in ka kawo baka kawo kayan miya ba sai ta dafa ba ta yi miya ba sai a ce ba ta da nasiha a ce ba ta da nasiha a yi ta faɗa da ita to kayan ta na ta tambaya ba an kai faɗa da ita to balle kai da ka tambaya abin da ba naka ba mai abu ya tambi abu ne an yi hada da shi a kaddara ta tsananta shi haƙƙin tana ko ba nata ba to tana daidai da wanda ka roƙo haƙƙin da ba nashi ba to ku ba ku gani wani misali na nemo ku yadda aka hada da miji da mata to ku yi hasara da roƙe-roƙen kayan mutane zuwa da kun ga kayan mutum gaban za ka ku ko ya zube kaya ne gaban za ta kuro kai su wasu na yin sun kabe iska su bi iska in ya tsaye a ta yin tsintuwa ku kai kasa kai tsintuwa amma kaka cewa na ilmi su shi sa annaba suka kakkaɓe kansu da roƙon kowa wani abu suna cewa wa ma a salukun alaihi min ni ba ni tambaya ku ga wannan abu min ajiyar wata jinga yana jinga ta ba wata da kowa illa a larar da alamin sai ga ubangiji da talibai wanda ya sami aiki da ka'ida wanda ya sa ka aiki babu da ka tambaye shi jinga aikin ka in ka zama. duk wanda ya sa ka aiki babu da ka tambaye jinga aikin ka in ka zama ya biya ka in baka gama ba ko kakai rashin sai ka ce a baka kuɗi to amma uh, ku dai mu ku gani sai mutum ya ce wanga aikin Allah na ya kai amma kuma yana tambayar wani jilla ka ce aikin Allah na amma kuma ba Allah kasa tambaya jinga ba sai ka yi taba ce wa mutane ya kama yanzu sallar gada ta tsawo sai ka yi cewa ya sun yi gungu suna taba ce masu kudi ne wani masu kudi wallahi ba su da wani kuɗi kai yanzu kuɗin da akwai ke ba wallahi inda ana taimako almajiyar kansa almajiyar bai zama da kaza bai zama da kaza shi za ka iske ana ta yi to kai da kace aiki Allah ka kai ka da masu kuɗi kai ka ce aiki Allah kai shin shi kawai aiki to tambayi shi jinga kai amma yau shi ban saka aiki ba kai zo kana baci na kace ban biya ka ba ko ma ni ne saka aiki ba to annaba da sun ka kasar ko ina abu aiki Allah na rizuke sun kace mutane wa ma asalukum alaihi min ajrin ni ban tambaye ko ta jinga to wa zai baka abin da za ka ce abinci tun da dole sai kowa sai ya ci ni ce yana jira illa ala rabbil alamin jinga ta babu ta ga kowa sai ga ubangiji ta kai to haka ya kamata kowanne ma haka ya kamata ya tafi kowanne mu haka ya kamata ya ce kuma duk wanda ya ce haka sai Allah ya taimake shi kuma abu na wanda yake ba ni dai na gani ba ko kukun gani ba ni dai na gani ba ko kukun gani duk wanda ya ce haka ga Allah sai Allah ya taimake shi kuma shi ba shi abin da ba ka zafi ya ba shi abin da ba ka zafi a idan mutum ya kawo da kai ga kayan mutane idan wani ya zo ya maka alheri ka karba sai ya ce yana ta na Allah na gode na gode gode wani ne ba shi saya ya ta, Allah na gode na gode amma ga wani nan yana sallama an ce a faɗa mai bana E, roƙon mutane roƙo bai da daɗi bai da daɗi illa dai wato bari na ɗaya na abu akwai bai da daɗi wadda ka ya an kai ma shi ba ka jin daɗi yanzu ka samu ka kammala naira ɗari biyar za ka sai ka sai eh, ɗa abin da za ka sai ka sai gida a dafa a yi buɗe baki sai wani ya tobe da taimakon naira ɗari biyar ka kuma ɗari biyar ɗin ga sai ka bi naira hamsin ka cika sai ga wani ya to mai dan naira ɗari gare ka kwatanta ka ji sahin da ka gani cikin zuciya kana shi to alaji da ka gani da kuɗi in ka matsa mai da kuɗi ne ya ma ya kan Thank you. kama da kun kaɗan ne wato mai kudiya ya yi da na kuma da kudi ya da ya amma shi talaka don kaga talaka da kudi da nuna ya ku bar roƙon mutane kayayyakin su ku bar roƙe roƙen nan Allah ya gafarta mana fattakullaha fattakullaha wa wata ba a لك واتبعك Ya ce tun da dai kun ga wa'azi ɗaya na samu ku ni dai ban ce ku bani ko da ba to ta kula ku ji tsoron Allah wa ji wani ku yi min da'a ga abin da nake kiran ku gare shi zuwa ga Allah kalu sai suka ce a nan yin laka yanzu za mu yi imani da kai wata ba aka al'arzalu nuna, duk walakantaccen mutane suna tare da kai saboda kamar da kun sani annabawa da in sun ka taho masu mulki ba su masu kuɗi ba su talakawa waɗanda ba su da abin da ka hana gargajiya ta yi amfani kan su ka sauri su don su a shi da ƙarfin allah da gargajiya na su hana da harajin da aka ana musu abu ana musu shi su shi na sai sun kace ai ba mu yanka domin al'arzalu na sun mutane a tare da kai kala wa ma ilmi qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun ينسابهم إلا على ربي لو تشعرون قال وما علمي يتي كشي مسكا كانت تشيني باني دم سنيا kabe ma ka nuna amaluna da abin da suka aikata ni ban ce musu makaskanta ku ka ce musu al'arga nuna kaskantattu ni ban ce musu haka nan don ni ba ne da ilimi da abin da yana sabo na illa ala rabbi da kazin su ga kowa ya ba sai ga ubangiji na ta shuru na inda kun sani to Allah shi yadda ya sabo su ne zan ce musu kaskanta suka ce to ka kore su in kana son mutu wurin ka yace wa ma ana wa ma ana bi dalmominin? Ina na ina illa zirin mubin yi suka ce ka kore su yace ko alama wa ma'ana da tare da mumini ni kan makaranta ta ba da koren mumini makarantar kwarai ba a koren mumini in ka ga makaranta ana koren mumini a ce su kai sai sun kawo kuɗi tashi gaban makarantar ga ba makarantar mumini ta ba hmm, makarantar ba ga ita ba ba duk kun gani da riya da ala in kun ka kawo nan wajen hasara irin waɗanda a yi gaba gadi kuka hasara sai yanzu ku an kun ka to hasara sai ku yi ta tawo eh za a ce an kwana kwana don kun saba shi yasa sai ku yi ta kwana a kwanona a kwanona in a yi ta gyara tun da ga yaran nan kullum korar su aka yi da makaranta yanzu ana na ana shirin shirin ba da hutu waɗanda ba su wai ba to ana na ana shirin korar duk wanda bai kawo kuɗi ba kaga a ba da hutu da haka yace ni kan dai gaskiya amma ana da dalil mu'mini ni kan makaranta makaranta ta ban kore mu'mini ina ana illa nadirun mubin ni mai gargadi ke kawai bayanan ne banda shi ba ne da wani aiki da haka ba ni kora mu'mini duk wanda an mu'mini su zanna mai ta bubbugawa hakan kuma duk makarantun nan da ana Allah ku ba kora talibai don ba kawo kuɗi ba makarantun nan Allah amma duk makarantun nan Allah ku ba kora dalibai ko ba su kawo ko dalibi ya kawo kuɗi ko kai ya kawo kuɗi in dai Allah ka kawo aiki zai baka aiki don ba zaman banza ne na kakai ba zaman banza an kake bai da kyau ba zaman banza na kakai ba aiki na kakai kuma shi ya saka da nassin qur'ani da sunna shi ya ce ayi to sai sai ka yi aiki ne ka ce wai yawan kashe kaza sai to mu mi za mu ci fasa za mu ci su uwayenku da sun ka karanta sheku su ƙasa sun ka ta sun ka karanta sheku abin nan da sun ka ci shi za ku sa ku illa dai eh, shaidan ne kawai da ya riga ya shiga zukatan mutane kuma ya kawata musu abin da ba daidai ba sun ga shi addaidai shi dai ne ba wani قالوا لئن لم تنتهي عنه لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون قالوا da sun kaji ya ɗauki wanga mataki sun san talakawa duk inda suka zuwa ba a kora su ba a ce ya suka ko ɗari to sai sun yawa wurin nan ba da daɗewa ba sai suka ce kanu suka ce la in ta tattahi anu wallahi anu in baka ba irin maganganun ga da irin karatun da naka ba la na min al marjumin wallahi za ka san cikin wanda za a jire da duwatsu za mu jire ka sai ko ya lura da gaskiya suna iya halaka shi sai ya dauki buta kamar kun ga Ibrahim ya dauki muta jiya sai ya dauki buta da hannu biyu ba ko da guda ya rikota ba قال ربي يا أبنجينا أن قومي كذبوا للي متعدنا سن قريتا فتعبيني فتعبيني ففتح بيني ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنت ونجيناه ومن معه بالفلك المشهون نوح يتشغب دعا ربي إنك أني كذبون يا الله للي ومتاني ناس قريتاني كامن قدم وقتاني bauta bai ni wa bai na nawa ta kai hukunci tsakani na da su duk wanda bai da gaskiya Allah ka kalle waya ha ta sai zai nuhu magana ta yi gai duk wanda bai da gaskiya Allah ya kashe shi amma in ka to kashewa ya Allah wa ne ka tsira da ni wa ban iya ka tsira da duk wanda a tare da mina mun mina ko ne da cikin mu ne nuhu ko ya addu'a ga Allah ya ansa shi ke ne yanzu ga kashin na ya taho an to kashin mutane a zama an taho ba an je na sai mun ka tsira da annabi nuhu da shi imaman ma'ahu da wayan da aka hada da shi bil fulki cikin jirgi almashahuna wanda aka shigo da halittu daban-daban kun gani a an sha addu'a to haka nan annabawa suke kun ga eh, kowane annabi mun ka karanta sai ku ji matsaloli ne da mutane yawa gare su to abinda kawai a bambancin mu da su su suna da matsala fiye da mu duwa da kun ka gane mu da matsala to matsalar su ta hita mu yawa saboda hadisi ya inganta an ce ma annabi ayyun nasi a shaddu bala an ya rasulullah kala al'ambiya cikin mutane waɗanne allah ya jarrabawa da balawoyi daban-daban ya ce annabawa sannan wa kuma ya ce fal'amsar wanda ka bi musu sun mal'amsar sannan mai bi musu to kun gani allah na jarraba annabawa amma abinda a bambancin mu da su su in matsala ta same su ga allah suka dawowa mu ko yan ta same mu dan dan wuri muka samu mu zanna ai almajiri na ta sama zalla su kai dai sun taru suna ta bacin masu kudin su da shugabannin su kun ga bambancin mu da suke su ko da matsala ta samu sai mutum ya ɗauki buta ya yi alwala sallah shi ta addu'a shi ta addu'a ganin bukatar ba ta biya bai bai hana kuma ya ci gaba da addu'a gobe ya ci gaba da yi har sai bukatar ta biya mu ko sai mu ƙara zunubi inda duk matsala ta taho maimakon abin da mutum ya walwale zunubi ne sai ya ƙara zunubi tunda yanzu in ka zaune kana ɓacin shugabannin ƙasarka ƙarin zunubi na kai in ka zaune kana ɓacin manyan malaman ku ƙarin zunubi na kai in ka yi zaune kana ɓacin manyan shugabannin ku ƙarin zunubi na ko manyan masu kuɗin ku ƙarin zunubi na to ga hadisi ya ce inna al'abda la yuhramu rizqa bizanbi yusibuhu lalle bawa ana haramta mai arziki saboda zunubin da ya same shi to ga shi kana ta kwasa kaga ba sauki ka karɓa ba kai tsanani na ka karɓa shi yasa kake ce irin waɗannan abubuwa to su ba su yin haka nan sai dai in ka to ka iske bawa Allah majalisa ce da ka saba ta wasa zanna ka to ka zanna bai hito ba ka baya lahiya a ce shi na nan gida yana can matsala ta yi zai yana ta shi na ganawa da Allah yana ta shi haɗa ma Allah matsaloli kai ko ba ka yin haka nan sai ka dawo kai ta ƙara ma kanka matsaloli to shi dai na abin bancin mu da su amma sun ma yi matsaloli su annabawa tun da su duk inda suke manyan shugabannin ƙasa na ka haɗa da su da manyan masu gudu almalabu na ka ko ina kuka jin ƙura'ani ya ce suna faɗa da su saboda haka abinda da an wajibi gare mu kowannen in matsala ta samai ya yi ƙoƙari ya ɗauki buta ba wai dole yanzu da kayan addu'a sai buƙatar ka ta biya ba yana yi yiwa ka fuskanci matsala da addu'a a ɗauki ɗan lokaci buƙatar sannan ta biya to kadai ka ga laihin Allah ka roƙi Allah roƙon wanda baka ganin da ne ka yi ibada ga Allah ibada ga wanda ka ganin da ne ko ya baka ko bai baka ba kana ganin haka na a daidai kai abada kwarai ba dukkan da baka samu ba ka ɗauka kai abba na ƙwarai ba shi an na ƙwarai to haka ya kamata kai ba yi ka dawo ka ne ba bakan magana ba Allah gafarta malam ba dai taimaka mana da addu'a to kuma ba ku addu'a haba malam ai ko aka an samu addu'a malam ku taimaka mana ai ko aka an samu wallahi ni na yi kai na yi ba an sa ba ka ji wai Allah na ka shagu ba Allah na hashi wa wai ya yi ba an sa shi Allah bai an sa addu'a sai yana nihi Allah wato dan siyasa na bambanci ya ka nuna to Allah ba dan siyasa na ba dan siyasa ka nuna bambanci saboda haka ku bar zargi ko wani iri ga Allah subhanahu wata'ala ku yi ta addu'a gare kuma addu'a wanda ba ku ganin laifi ne ko ya ba ku ko bai ba ku Allah ka taimake wa anje je na ku وأنجناه ومن معه في الفلك المشهون ثم ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم عنه yana gama addu'a sai fa an je na ga bala'in na ya taho kuma Allah ya ce sai mun ka tsira da annabi Nuhu kamar da ya ce wa najjini wa da shi wa mamma ahu da wa'annan da aka ran shi mina mu'mini fi alfulkul mashawun cikin jirgi wanda an kashi ko da halittu daban-daban sun gara kana ba da baki da su yan can da ka wada da shi sai mun ka nuce su cikin ruwa mun ka kashe kowa da kowa wato annabi nuhu ya wahala kwarai da gaske don haka da ta yi zahi ya tashi sai a ga ya ce allah ka kashe kowa kowa ka kashe saboda ya ɗauki lokaci shekara 950 yana wa'azi saboda ka ga duka alama shi annabi nuhu ya fahimci abubuwa da yawa saboda dadewa ta duniya to shi yasa ya ga ya fahimta ko kuma dai akwai wani wahayi da ya zo mai cewa mutanen nan ba za su yi imani da ya to a kashe kowa da kowa a kashe a mugun abu mu kasa ta zama lafiya Allah ya ce ina bi da aya lalle cikin wannan akwai aya wa ma kana a takarun wani na mai yawa su ba su da imani shi yasa Allah ya halaka su wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle Allah ka shine mabwayi kuma shine mai rahama ya Allah ya azizu ya rayu mana roƙonka da izzaka da rahamaka ya Allah ka tausaya mana ya rabbana Allah ka tausaya mana duk damuwar da muke da ita ka sani Allah ka koraye mana duk tsoron da muke da shi ka sani Allah ka yi mana magani duk buƙatocin da an gaba gare mu ka san da su Allah ka kawo mana mahita da na Allah duk wani rashin laya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu da izzatika wa rahamatika ya azizu ya rayu kazzabar adu كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الله يشكر بعض آدم آدم sun karyata al-mursali ga manzanni domin su adawa sun karyata annabi hudu saboda haka karyata guda karyata duka iz kana lahu abuhum hud lokacin da dan uwansa hud ya ce musu ala tattaquna jama'a ba za ku ji tsoron Allah ba ai jama'a ku ji tsoron Allah inni lakum rasulun ni manzo nake zuwa gare ai ko ni an kai in kawo muku sako kuma aminu ni amintacce nake ba maciyan amana nake ba ni manzo nake amintacce ba maciyan amana ba rasulun amin fatakun laha ku ji tsoron allah ya jama'a wa a ihoni kuma ku yi min da'a ku ji tsoron allah kuma ku yi min da'a ya jama'a jama'a aikin gawa aikin allah na maka wa ma a salukun alayhi min ajiyar ni ha ban tambaye ku ko ɗari ga wannan aiki aikin allah na ma. ba kuɗi na ka samu ga aikin gaba tsayin daka da kun ga na yi ga aikin ga Adon allah ya aiko ni wa ma a sarrafa alayhi min ajiyar kuna ji kowane annabi yana ta maimaita wannan wa ma a sani kuma alaihi min ajiyar ba na tambaya ko wani jinga ga wannan aiki yana ajiyar illa larar da alamin na jinga ta babu ta da kowa sai ga Allah ubangijin ta da kai saboda haka ku taru mai aiki ban ce ku bani ko ɗari na ku ba wannan shi ma annabi annabi hudu abin da ya kace yake nan kuma da annabi hudu a annubu ya faɗa atabnuna أتبنون بكل رئنا يتم تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فتونون يملكون كنا بكل ريء بس كون تدو كون جينا ودى تكي آية آية تأبسون كم كون كون واسا وتتخذون مصانع كنا لكم مصانع أنتو دعا أنتو سوسن كوارا مصانع أنتو من يسوء إن آدى ya ce ya kuna rikon masana'antu da allakon tafada faɗa nuna halin da wama za ku yi kuna rikon masana'antu halin da wama za ku yi wai za ba ba وإذا ba da جبارين فاتقوا الله وعدعون ولله badashin idan kun kai jimka ga wanda ya saba muku badashin sai ku jinkurkurke shi da ƙarfi jabari na kuna jababirawa marasa imani fattakullah ku ji tsoron Allah wa bi wani kurmin da'a واتقوا الذي واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين واتقوا الله فجزورا الله الذي أمدكم ومن ونند أبنا واتقوا فجزورا الله الذي أمدكم ويتيم قامك بما تعلمون دا أبنكم كسني أمدكم يا مكيك بأنعام نوع دبوبي دبن دبن نعمة وبنين كما يا مكيك بأنعام مذا wannan ai wanda ya muku wannan ya kamata ku ji tsoro وجنات وجنات وعيون إني أخاف إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الله أمدكم يا مكان مقامكم في آمن لدبوبي وبنين لدقيا وجنات لدقونكي وعيون لدقوامو kun ga wannan misali da aka yi allah ya taimake su da gonaki da koramu kun ga kamar mu yanzu misali da gonaki na yanzu da ka shaka da ka gada in ka diba sai ka ga gehen gulbin nan ko ina ga shuka nan kori shar allah ya taimaka mana da gonaki da kuma ƙoramun ruwa sai ka gama wani ikon allah sai ka ga mutum abin nan gulbin da a cikin gona ne shi ka ja na inda ya kaso in ya sa ruwa bakin inda waɗanda ya kaso sai ke kashe kuma ruwa su ba su kuma da ya wurin kun ga wani iko na rijiya ke na go sai mutum ya buɗe ya ga sai in sun cika sai ya kashe wanda duk dole ma babu irin wannan ni'ima ba su wannan duka wannan duka ni'imar Allah ce subhanahu wata'ala kuma ni'ima wadda an bai girma ya ce to eh, ni a safa alaikum ni ina ji maka tsoron azaba yau min azima azaba yi wanda an mai girma kun ga in Allah ya yi maka ni'ima ka saba mai in ya hushi da kai kwarai ya ka hushi kun ga yanzu ku dibe mu wa'ayi Allah ya taimake mu duk abin da aka so wani babban mutum da muke magana da shi ya ce wallahi tun da gargaɗi gani malam da ganga aka yanzu ke dan ya ce wallahi duk abin da daga wuri kaza har wuri kaza duk zinari na ashe daga kasa ya ce kuma turawa ce wallahi ba su kali alnan gari ku kudai ya ce wallahi duk zinari na a kasa duka eh. daga wani wuri na ya faɗa farkon arewa har zuwa wani wuri karshen ta ya ce wallahi duk zinari na wanda an ka gane da wanda ba a gane ya ce da shi na ce wallahi duk zinari na ce wannan to jama'a Allah ya taimake ku da irin waɗanda abubuwa ku so ku kaɗai tashi da ibada yau ko shugaba an ka samu in ka je wanda ka fara ɓaci ne ya arewa amma su ku diba 'yan kudu duk wanda nasu 'yan lalace ba su ɓaci ne ba ka ji kafafen labarai suna na su duk wanda 'yan lalace shugaba dai in dai cikin su yake ba ka ji ana ɓaci ne amma ku duk wanda duk shugaban da ya to kuka fara baki malamai ma su ka hawan wa'azi suna haɗin ba san da su ba an yi banza da su an yi banza da su an ƙi ba su kaya kaya allah ka ba da kaya kai iya abinda allah ya saka allah ka ba da kaya allah shi ka ba da kaya ba wani ka bashe su ba to eh, ina waɗanda abubuwa ba su yi daidai ba ku bar ɓacin shugabanninku ku bar zage shugabanninku a cikin kisa ya ce abin na na kama kun tuntu wallo wadda kuke haka aka ba ku shugabanci to kai ga kamun guka na sa a baka shugaba salihi ina yin kai shugabancinka kwana biyu ka kama ɓacin obana ke salihi bai yi shugabancinka tun da kai ba salihi kake ba kudi ba ku gani eh, zaɓin da Allah yawa a Najeriya kamar yanzu ya ba ta irin waɗanda shugabanni wanda ya kamata a yaba an ka so an kai an kai yabawa har gashi da da abin ya zama hikima ƙasashen turai suna yabawa in an ka ci shugaban ko ya taho an ce duk suka tashi manya da kanana duk suka tashi in ya shigo ɗakin taro amma ku ko in ya shigo duk bacin oba ne kuka yi da zaune da tsayi kai ina abu ya yi to wannan ku bayyan haka nan ba daidai na Allah ya yi muku ni'ima ya ba ku gonaki malam gabu diba yanzu nan yanzu nan je ga mutu ya ka hago da dangane birnin kai ka kai wajen ruwan kan wata titi to diba gabas ka diba yamma a gani ko ina na daga daga shinkawa sai masara sai menene ga sunan kore shar ina ruwa da an riyo jina su kai. wani bai da injin bai da abin sai ne ya tona rijiya sai da kai ne ya kace rijiya sai ya tsowa saki ya sako ya tsowa saki ruwan ga sunan gaban za ruwan gada yanzu ta yi maka kace ruwa haka duk garin makka in sa ya tawa gidan kowa mota ka ganin ta tanki ta kawo ruwa kamar da ta sa ana tokoyin turaka ta ruwa gidan kowa babu rijiya gidan kowa babu ta sau su kai tun da sani ko yan kaɗan ba su da ruwan ƙasa ko yan kaɗan ba su da sai an ce can wani gari wanda ba maka ba can nesa da ita mutum ya kai sai a yi rijiya can inda aka tsammanin samun su a yi rijiya can na tun da daddare aka ci kwanzan kuna kowa an da rijiya sai sai tankuna kamar hito ya lodo tun da daddare nan su hawa hanya zuwa asu ba sun iso makka da da shi kenan kowa ya san na yi. ya san gidan da ya kai ruwa amma mu ku diba ga ruwa nan ko ina gaba za Allah ha to abin da ba su gani to wannan ni'ima ce da Allah ya mana ya kamata mu gode mai ya jama'a ya kamata mu gode mai ku kaɗai ta Allah da ibada ko wani tuntun nan ga suna mana kai amma allah ne muku ne ima suna shi mai in ya yi hushi al'amari tsanani ya kai allah ya kare mu allah ya kiyaye kalu sawa al'aina. alayna kalu al'aina wani alayna a wa'adu ta allon ta kummin alwa'idin kalu sai suka ce kai mallamai wa'azi sawa'un alaina duk da yake gare mu awa asa kai wa'azi amna da kuma na wa'azi na kowa kazan zan cikin masu wa'azi wa mu duk ɗaya gare mu da wa'azinka da da wa'azin ka rashin wa'azinka duk ɗaya gare mu ka ji wa gashi ga ta ba albarka kawai dan ya ba mu ranku da wa'azi suka ce in haza in haza illa khuluqul awwalin wa kadzabu wa ma na'anu bi mu'azzabin فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتو الله يا مكي وجماعة مقارئ ما الله بوديا بأذن من قمرت إبادة من الدعاء دعا من من قسم من هنا من ميت إبادة من الدعاء دعا من من كفين من سميت إبادة من الدعاء الله يا تمكي wani abin nan dan cana ya zo wani wuri to daura aure an ka ya sahu to baya an gama daura aure kamin ya wuce sai an kace to a sai ya wuri ya ci yana jin labarin ya wuri akwai kaza akwai kaza mutane ya wuri da a can wajen don haka yana son a kai shi ya wuri ana ta sai iska gona ta abinda bubburwa sai ya ce a tsaya an ka tsaya ya diba ya ce amma dai mai wannan gona akwai arziki gari. yanzu wannan haƙƙin duk na mutum gudana bubburwa ta ta birge shi ce duk na mutum guda ta an kashe duka mutum guda da ce amma akwai arziki gari shi yace kai wallahi wani gaban zana hitowa mu muso ne ba mu ce ne eh, ya rasa wani zai hilo da haƙƙin haƙƙi wanga na banza bubburwa amma mu ya kama yanzu in dai lokacin aiki ya yi kawai wanda shanu sun kaci sun ka bari sai a kone saura a wata daji amma shi ya ga arziki yana ta ci zuwa hannu ya rasa wani rage shi mu namu komai arziki na wa? komai arziki saboda haka jama'a mai ma Allah godiya idan Allah ya maka da yi maka mutunci to komai na wa ba saboda haka da suka ci sawa'un alaina aw anta am lam takun min wa'azi na duk da yake gare mu kai wa'azi ko baka nan cikin masu wa'azi ba ina hada illa khuluqul awwalin wannan al'ada da gargajiya da kan ga mana yi dabi'a mutanen farko ta ba mu bari dan mi suka ci wa ma hana jama'a azabi na mu ba ai mana azaba don kayan mu na muka ci ba ai mana azaba fakar da mu suka kare tashi Allah ya ce ba halaka na sai mun halaka shi inna bi zalika la aya lalle cikin wannan akwai aya wa ma kana aksaru mu'minin mai yawa su ba su da imani wa inna rabbaka lalle ubangijinka da al azizur rahim shine mabwayi ko mai rahama ya Allah ya azizu ya rahim da izzaka da rahamaka Allah mana roƙonka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka taimake mu ka ka taimake kowa Allah ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara ka Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjayi ka Allah ka ƙarfafa mu kada ka ƙarfafa kowa ka Allah ka girmama mu ka darajanta mu ka sa aljanna mu koma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana a